studio Kalangu. Tahiya yanayin Niger. Kalangu studio Kalangu. Tahiya Niger. Sashen Hausa studio Kalangu karfe biyar da minti talatin. Yau Juma'a shida ga watan Satumba tara ga kanun labarin. Dukkan majata 'yan Nijar na hajjin 2019 sun komo gida lafiya lau jirgin ƙarshe da kingin safiyar yau ya sabka dauke da bashin ja 249 za ku ji bayanin daraktan ayyukan tsare-tsaren haji jim kaɗan. Kananan yara na gidan kasan dogon duci sun amfana da tallafin basu horo ga aikin hannu, ɗinki da aikin kafinta magajin garin zai kara muna bayani a kai. Samun mafaka ga wanda suka fuskanci bala'in ambaliyar ruwa da ke gabar kogin isar a nan yamme damuwar mahukunta kenan a shafin rahoton musamman na yau za ku ji gwamnan jihar yamme. Masauraro barkamu da warhaka sunana Gungu Muhammad Dantani sai ku bi ku sha labarun dalla-dalla. Jirgin karshe mai lakanin jirgin waɗanda suka makara na mahajantan Nijar ajin 2019 ya iso tun da kingin safiyar yau mahajata 249 ke ciki daga birnin Makka jim kaɗan kamin tashin jirgin Mani Muhammad Sanushi, ya ma Haruna Musa bayani a kai sai ya ce. yau ga mu biyar da wata na september kenan insha Allah yau ne karshen mai da mahajjatan Nijar gida kamar yadda aka ɗauki shi kamar yadda mai jirgi ya ba mu program tun shi ce za a fara 25 da watan utu za a kare ranar biyar da watan september to insha Allah Allah ya sa gashi lokacin nan an cika alkawali daga nan kan ɗan lokaci kaɗan mahajjata za su fita daga makka zuwa jadda don su ɗauki jirgin su na koma gida sai mu ma allah godiya kuma muna ƙara jaddada mahajjata muna roƙonsu a ƙara addu'a don lafiya da alheri su sauko a ƙasar nijar. Wani al'amarin damuwa gadas shi ne bayan gari a hili wanda ya zama aika-aika da ake kowace safiya a hilayen da jama'a ke halarta lamarin da ya ɗau hankalin mahukuntan kwamin sashen da ke kula da tsafta inda nan gaba za su aiwata hukuncin da doka ta tanada a kai ga fasar bayanin sule umaru shugaban sashen tsafta na kwamitin agades wannan aiwatawar na cikin zuciyar mu kwarai a gaban tasha kewayen tasha tsawon kwarin da ke kusan tasha ko ina bayan gari ake alhali ko akwai magewaya ta jama'a da aka gina mai tsafta ta zamani wadda ko na iya hawa su bayan gari sai dai kash ba amfani da ita a wajenmu mun ɗau matakai za mu aiwata doka a kan batun tsafta. Duk wanda ya yi sake ya yi bayan gari ga hili ko wuraren da jama'a ke halarta za a hukunta shi ga biyan tare jika hudu har zuwa jika takwas kamar yadda doka ta tanada mun dau matakan za mu sa kira ga jami'an polis na da'ira don su kula yin kashi ga hili ga ko a ƙauye yau an yi allah wadda da shi balle a cikin birni ya waje ba biranenmu su yi tsafta mu fatan da muke mutane su gane alfaharin da ake bukata a canza tafiya za mu karfafa wayar da kai kuma mu aiwata doka. Eh, A wani fannin kuma a nan yame cibiyoyin kiwon lafiya masu zaman kansu shidda harabar ministan kiwon lafiya na ƙasar Nijar ya rufe a wanga satin a dalilai daban-daban na taka dokar sharuɗan da suka dangantu da samun kiwon lafiya. A rawaitar shafin yanar gizon tamtam info cibiyoyin da lamarin ya shafa su ne gama daɗi, Hilt House da Ruth Tilaberi, cibiyoyin al'umma da amana da cibiyar tiyata ta haro banda shekaru da dama gidai ke ga da hukuntan sashen kiwon lafiya na ƙasar Nijar ke gudana bincike a kai domin tsabtace sashen. Tsarin agaji ga matasan da suka fuskanci zaman gidan kaso ba abu bane mai saukin aiwatawa. kamar ɗin dogon dutse ta tallafawa ƙananan yara na gidan kasan garin kayan ɗinki da na kafinta da masu wanda za su ba su horo guda biyu. Manufar dai ita ce a koya musu aikin hannu da za su amfana da shi bayan sun samu sallama. Ga fasarar ƙarin bayanin Samaila Adamu magajin garin da Abdulaziz yuma ya aiko mana. Idan mun kasance a nan a yau alhakikanin gaskiya domin gwadawa waɗannan yaran koyon ayyukan hannu ne a lokacin wa'adin zaman su a gidan kaso wanda da zaran suka fita suna iya yin ayyuka ko ya kasance kafinta ko kuma ɗinki ba wai koyon aikin ba kaɗai za mu haɗa su da masu koyarwa biyu ɗaya a ɓangaren masu aikin kafinta ɗaya kuma a sashen koyon ɗinki abinda muke son sanarwa matasan da yau ƙaddara ta sa suke tsare a gidan kaso mun yanke shawarar dafa musu maimakon su zauna tsawon wuni ba su aikin yi a samar musu aikin da za su koya wanda za su ci gaba da yin sa a tsawon rayuwarsu. A gaida mutari Muhammadu da fassara Robert Mugabe tsohon shugaban kasar Zimbabwe uban samun 'yancin kai na kasar kuma gimshiki ga samun 'yancin al'ummar a daren jiya zuwa safiyar yau ya rasu haka kafar labari ta radio international rfi ta wallafa yau da sahi a cikin shiryen-shiryen nata robert mugabe ya jagoranci kasar zimbabwe tsawon shekara 37 wanda shine jagorancin da ya fi na kowane jagora a nafiyar afirka yau Eh, wato bayan rasuwarsa na yana da shekara wato biyar a singapore ya rasu inda ya yi zaman jinya na watanni biyar kamar yadda majalar ta jaddada mutunta wato masu tafiya a kafa fifiko gare su farfakanin da matasa 'yan sa kai 191 ke mu mutunta masu tafe a kafa fifita fifito gare su mu mutunta masu tafi a ƙafa fifiko gare su farfakannin da matasa 'yan sa kai 171 suka yi kenan cikin watan da ya shuɗe a nan yame suka saka usul ɗin kuma na gudanar da farfagandin domin faɗakar da matuƙa bisa ga mutunta wato sharuɗan kundin tuƙi ranar lahadin da ta shuɗe mabiya wato Echangar Jori Amani suka faɗakarwa suka ba faɗakarwar bisa mahimmancin wato farin layin da aka zana bisa titi ga cikon bayanin da Rashid Awal Isa yama Rukayatu Abdurrahman. Mun fahimci al'umma ba su san cewa wannan farin layin an yi shi ne saboda su kuma mun gane duka da akwai ƙa'idodin hanya masu ababen hawa ba su san cewa da zaran suka ga farin layin ya kamata su tsaya ba. Mun ƙaddamar da wannan gangamin ne domin kowa ya gane don a rage samun hatsarurruka da suke afkuwa a cikin birni mai. Mun rarraba takardu kusan dubu uku waɗanda duka mun rarraba su a bisa takardun za ku ga cewa an rubuta a darajar ta 'yan ƙasa a ba su hanya. Kafin mu ƙaddamar da wannan gangamin muna yada bayanai bisa group WhatsApp inda kowa yake samun labaran cewa ana shirin kaddamar da wannan gangami. Ton talatin na busassar ciyawa da kuma zarce abinda aka yi tsammani na ton miliyan uku a bara. makiyayan na fatan fiye da haka a wagga damanar bana ganin zubar ruwan da aka samu sosai a fadar Muhammad Almansur na haɗakar ƙungiyoyin makiyaya na ƙasar Nijar kafan ga abin da yake faɗawa Adama da wake. Shekarar bara mun samu kusan ton miliyan talatin na ciyawa mun samu karin abincin bisashe na miliyan uku bisa ga abubuwan da muke da su a yanzu haka. Za mu faɗa muku cewa shekarar bana za ta fi kyau fiye da ta bara domin an samu ruwan sama sosai a yawancin yankuna kuma har yanzu ana samun ruwan sama idan kuka ɗauki arewacin maraɗi eh, wanda ya kasance rumbun cimaka bisashe yankin akwai ciyayi akwai ruwa ku ɗauki kuma arewacin tawa ku tafi har zuwa ingala makiyaya suna ana shawagi ba da jimawa ba akwai sallar gishiri akwai ruwa akwai ciyawa idan kuka ɗauki yankin tilabiri akwai ciyawa akwai ruwa game da kamfan kiwo gaskiya makiya sun faɗa mana cewa ya kamata a wannan shekara a mai da hankali kan rigakafi domin za a samu ciyawa da ruwan sama dole ne a ɗauki matakan kaucewa wutar daji. Gaida maman ada da fasara a kowace shekara wajen rabarabar watan Satumba tawagar fatauci na masu jiragen ruwa fiye da ɗari shida ke baka bisa kogin isar Nijar tun daga nigeria har zuwa Mali. Bana a dalilin ayyukan da ake na gada ta uku a nan yame ba tabbata ba ne su samu wucewa a cewar wani mai jirgin ruwa da Rukayetu Abdulrahman ta tambaya a bakin gabar kogin isar. A ɓangaren gada ta uku tun shekarar bara an rufe hanya sun yi wata 'yar ƙaramar kofa 'yan uwanmu masu jiragen ruwa da masu ayari suna amfani da wannan hanya so guda a shekara. Haka ma a shekarar bara kusan kwalokwalo satin suka zo masu kwalokwalon sun fito daga yankin Yawuri garin da ake kira a nasha a Najeriya suna bi ta Nijar suna zuwa kamun kifi wasu suna tsayawa Nijar wasu kuma suna wucewa Mali su tsaya can tsawon lokaci lokaci su dawo da kifaye suna zuwa don su koma Najeriya. Wannan shekara lokaci ya zo domin tafiyar da wannan aiki. To ina za su bi idan suka zo a gudal ba za su iya wucewa ba. Kammala wannan gada ba a yau ba ne. muna kira ga gwamnati da ta gaya wa shinuwa da su faɗaɗa hanyar wucewa jiragen ruwa da suke ɗauke da kusan mutane hamsin tare da girman mita talatin arba'in ba za su iya wucewa ba A gundumar gaya cikin kwamitin karkara ta tunuga gonakan shinkafa da dama suka cika tsumbul da ruwan da tafkin dalon lufoga da kogin isa Nijar suka malala a wannan kwamin ɗin inda noman shinkafa ya kasance muhimmiyar wato tinkafon al'ummomin a bana sun rasa amfanin kwata-kwata ga fasarar bayanin magajin garin mumuni dukiya da fadal alu ya aiko mana. Shinkafa ta kasance yawanci a matakin shanya ma an samu ruwa masu karfi cikin watan Juwan cikin kwanaki biyu uku na ruwan sama ruwa da suka kusanta milimita 180 cikin kwanaki biyu. dukkan yankin ya samu ambaliya tun daga gundumar Bangu har zuwa Dole kan shimfiɗar kogin Isa dukkan gonakin shinkafa sun samu ambaliya manoma sun rasa kome. Bayan mako guda ruwa sun ja da baya game da yankin Isa bayan janyewar ruwan mutane sun sake mai da hankali kan sake dasawa shinkafa ta kai a matsayin azakara kuma sai baciwar isa ta zo ta mamaye komi a cikin kwanaki biyu babu karan shinkafa guda tun daga gatawani har zuwa dole yanzu kuma sai rahoton na musamman hawa-hawan ruwan kogin isa ya kai aunin buga jar karaurawa wato satin da ya shuɗe angoyin yame da dama suka fuskanci ambaliya da ɓannar kayaki da dama a cewar gwamnan yankin yame isa hassan karanta ya baiwa maryama jallo amsoshin tambayoyinta bari mu saurara. bayan ambaliyar ruwa a wasu unguwannin birnin yamai bayan batsewar kogin isa bukatun abinci da sauran bukatu an kiyasta su zuwa kimanin sefa miliyan goma da shida ga iyalai ɗari takwas da goma tara da uku da matsalar tashawa abinda kan hassan karanta gwamnan jihar yamai ya bayyana Yanzu haka a Yamai mun fita daga ma'aunin santimeta 638 zuwa 604, amma mun samu waɗansu unguwanni da suka samu ambaliya kamar Saga Samba Kwara, Saga Gungu, Saga Kurte, Saga Fondobon, Gamkale Sarkwai, Kirkisa Goru Banda, Neni Gungu da Gaba Gura da Bai, wanda yake bamu jimillar iyalai 693 da yau ba sa da matsuguni Sana'a hasashen da muka yi ya tilasta muna kai mutanen a cikin makarantu boko kafin a gyara sansanin da za a kai su. Kwamiti na ƙasa yana aiki kafaɗa da kafaɗa tare da na jihohi domin samar wa jihar cimaka da kayayyakin bukata. Mai girma gwamnan jiha me ya kawo cikas a game da wuraren da kuka keɓe don a musu gyaran huska. Sanya ne aka samu na aiki kamar yadda kuka sani wannan bincike ya buƙaci buƙaci shama 'yan kwana-kwana sai da suka yi rajistan dukkan mutanen. Yanzu mun samu jimillar buƙatar da muke da ita a fannin cimaka da kuma kayayyakin bukata Ko za ku iya bayyana mana adadin da ake bukata Kusan miliyan hamsin da biyar da jika ɗari biyar da goma sha ɗaya da wasu 'yan daloli ne na sefa muke bukata domin tinkarar bukatocin al'ummar da abin ya shafa a cikin watanni biyu muna tsammanin ruwan za su shanye za a samu wasu gidaje domin sake mai da masu su ba a samu asarar rayuka ba amma dukiya ta halaka sa'ar mu ce gaskiya ne elfi a cikin su na safe sun nuna cewa mutane 42 suka mutu a nan ina son in yi ƙarin bayani ministan da ke kula da bala'o'i da jinƙai ya je jaddada cewa wannan sakamako na ƙasa ne ga baki ɗaya ba ya mai kaɗai ba. Amma an samu asarar dukiyoyi da yawa garake da abin ya shafa da wuraren noma sun cika da ruwa. Mun buƙaci ƙwararru a fannin noma da su yi mana raskuna a nasu ɓangare. masauraro abun da ya sauka kenan a maraicen yau ga kuma musa hassan ya shigo domin ya gabatar muku da labaru da harshen zabarmanci a ci gaba da sauraron shirye-shiryen studio kalangu ni na kudan bidan da allah malaman mangungu ke muku sallama a futa lafiya